بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddari mu a wannan yammaci mai taron albarka na asabar na kuma goma sha hudu ga watan shawwal watan goma a wannan shekara ta hijira ta 1438 kuma daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya dukan godiya ta tabbata game duka allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a yau gashi bayan shekara uku cicif mun dawo za mu ci gaba da karatu wannan littafi na kitabu tafi domin darasin farko da muka yi sha irin wannan daurar na ƙarshe daurar karshe kenan shine sha hudu ga watan shawwal da 1435 yau kuma 1438 mun fara waccan 14 ga watan shawwal yau ma kuma 14 ga watan shawwal ubangiji subhanahu wata'ala ya kara mana zaman lafiya Allah ta'ala ya kara mana zaman lafiya Allah ta'ala ya zauna da ƙasar nan lafiya waɗansu sun san me yasa darasin ya tsaya wasu kuma sun san hakikanin me yasa darasin ya tsaya ba amma dai mun san yadda shekarun suka sha fama da rikice-rikice da tashin-tashina muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah madaukin sarki muna roƙon Allah madaukin sarki ya ƙara tsare mana wannan ƙasa kuma duk mai neman tashi hankali ubangiji subhanahu wata'ala ya shagaltar da shi da abin da ya so ya ga dama shi subhanahu wata'ala lalle ilalla ba karamin shudewa aka yi ba abin ya ba da takaici sosai da sosai gaba ɗaya darussa da karatuttuka da lacoci da wa'azuzzuka in ba kuma ba duk dakatawa suke duk wani abin da zai tara jama'a dakatawa yi amma ubangiji su subhanahu wata'ala cikin ikonsa da kaddara wasa yanzu in kai jima batun wani abu sosai dai kaga kawai a babin labari ne muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran da muka yi domin duk abin da koga ya jarrabe ku ko wani laifi da kuka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mun tuba kuma Allah ka yafe mana Allah kar ka sake maimaita mana wannan bala'i da kasanar ta gani kuma Allah ta'ala ya tsire mana muna karanta daura ce ta aqida da ake yin ta a bayan kowaɗanne watanni uku kuma alhamdulillahi rabbil alamin mun karanta muna cikin kitabu tauhid wallafar Muhammad ibn Abdul Wahhab mun yi daura ta farko mun yi daura ta biyu mun yi daura ta uku daura ta uku ta fara daga darasi na goma sha shida ta fara daga darasi na goma sha shida ta kare a darasi na ashirin ta kare a darasi na ashirin kenan yau za mu tashi a darasi na ashirin da ɗaya haka ne wana shi da kyau to amma saboda tsaiko da aka samu da katsewa da aka samu za mu yi ƙoƙari mu maimaita waccan daura da muka yi ina ba ta muka yi da kyau ko sai mu maimaita karatun idan muka maimaita karatun sai ya zama a karatu na gaba sai kaga an yi wome ɗin kwakwalwar kenan an yi wome ɗin karatu ina fatan fikirar ta zo insha Allah ta'ala yawwa saboda me tauhidi abu ne guda da za a bashi kulawa dukkanin annabawa da Manzani kaf su sun yi ittifaki sun yi ijma'i akan kira zuwa ga tauhidi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut wala qad kuma hakika tabbas ba'athna mun tayar kaga alba'asu shine tayarwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa eh, eh, wannan malamin tafsiri mai at-tashil ulum tanzil ibnu juzai al-kalbi da zo yake fassara suratu aljuma'a da yake fassara huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yace ba'asa ya tayar ana kiran alba'afu da tayarwa ne bayan mutuwa shine alba'af bayan tayarwa bayan mutuwa ina fatan kun fahimci wannan da kyau amma sai Allah ta'ala ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu taghut sai wannan yake nuna waɗanda aka aiko musu da manzannin sun riga sun mace macewa tauhidi mutuwa ba ta a zare ran mutum ba a'a mutuwa ta mutum ya dinga rayuwa babu tauhidi a tare da shi duk mutumin da yake rayuwa babu tauhidi a tare da shi wannan kamar a mace yake na fata mun awa man kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kaga ya tabbata cewar dukkanin wanda yake tafiya ba akan tauhidi ba to lalle ilalla eh, wannan ba yana tafiya ne akan as-siratu al-mustaqim ba ba yana tafiya ne kan tafarki kake ba sabili da haka malamai ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin bayani akan tauhidi ta ɓangarori kamar haka bangare na farko in sun zo wallafa littafi ɓangare na biyu in sun zo jawabi in muka ɗauki ɓangaren wallafa littafi za ga ko dai a wallafa littafin akan abin da ya shafi tauhidi ko a wallafa littafin ba akan abin da ya shafi tauhidi ba inda za a tambaye ka akhdari littafin me me za ka ce littafin fiƙo za ka ce amma cewa bayan ya yi ya buɗe littafin da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammad bayan ya yi salati sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasu imani kaga da abin da ya fara kenan kaga a wallafa kenan kuma ba yana wallafa bane akan tauhidi amma sai gabatar da tauhidi domin shine a gaba da komai inda za a tambaye ka menene shika-shikan musulunci guda biyar me zaka ka ce me shi shike na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah ita a kira da kalimatu shahada duk da kalmomin biyu ne shahadatu Allah ilaha illallah kalma guda shahadatu anna muhammadin rasulullah kalma guda amma da aka kira sai ba a ce kalimata a shahada ba sai ba a ce kalmomin shahada guda biyu ba a'a domin kalmar shahada ɗaya ce inda mutum zai shaida da babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma bai yadda da manzancin manzan Allah ba shaida shi ba ta yi ba isa ya ta da kalimatu shahada haka ita ce ta farko saboda haka kenan mutum bai yi kalmatu shahada ba in yi sallah Allah ba zai karba ba in yi zakka ba za a karbi zakkar shi ba in yi azumi ba za a karbi azumin sa ba in yi hajji ba za a karbi hajjin shi ba saboda Allah ta'ala ce a yi wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minu wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai wa huwa mu'minun wawun wawul hal a lokacin da ya aikata din yana da imani fala kufrana li wa inna lahu katibun fala kufrana lisaihi babu wanda zai ki karban aikinsa wa inna lahu katibun kuma lalle mu masu rubuta aikinsa lalle mu masu rubuta aikinsa haka sai a kiyaye sosai ashe kalmar shahada tabbatar da tauhidi shine ruhi akan komai shi ya sa ma malamai ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin bayaninsa sawa'un suna wallafa littafin da ba na tauhidi ba ne kamar akhdari da muke magana kaga littafin fikihu ne amma ya fara da cewar awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu kaga thumma sai ya atafi da thumma wa thumma littartibi abin ah, bitarahi ana tartibi ne da thumma tsakanin wannan da wannan akwai tasara wanda zai nuna maka mahimmancin tauhidi shine farkon al'amari shine farkon al'amari yasa Allah ta'ala ce wala qarba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah ku bauta ma Allah wajtanibu taghut kuma ku nisanci at-taghut at-taghut kuma shine duk abin da ake bautawa ba wanda yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to haka kenan ana buƙatar jaddada magana akan tauhidi kamar sama da yadda ake buƙatar jaddada numfashi ayin kaga mai numfashi yana numfashi so ake yi a daidai lokacin da numfashin yake zuwa yake sakowa yake zuwa yake sakowa ya zama ne yana zuwa da sakowa akan me akan tauhidi don ba san in ya tafi zai sauko ba kaga in ya tafi akan tauhidi ya tafi alhamdulillah rabbil alamin ka yan uwa ana buƙatar jaddada magana akan tauhidi jaddada magana akan tauhidi domin ubangiji subhanahu wata'ala duk annabin da ya aiko ya aiko shi ne da tauhidi a ina aka sha bamban a bamban a hukunce hukunce a hukunce hukunce ne aka sha bamban kamar yadda aka haramta ma yahudawa cin kitse wa alal ladzina hadu harramna kulli dhi dhufr ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعفو an halatta an haramta musu cin kitse ka ko san nama a cire kitse mai yar sauran duk kenan ya zama dusa kenan amma sai aka haramta musu kitse sai dai kitsen da ya da ya makale da kayan ciki ko ya dan makale da kashi shine aka halatta musu amma dai ya ware kitse yayi kaki da nashi an haramta wannan kaga wannan shari'a su kenan ina fata muna fata mun fahimci wannan da ke ko shi yasa kake ganin mahimmancin tauhidi da zamanin annabi nuhu da wannan lokacin duk annabawan nan akan tauhidi suke magana domin tauhidi shine zunzurutun haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai a kiyaye mun yi magana akwai waɗanda suka rubuta littafi ba kan tauhidi ba amma da tauhidi suka buɗe kamar littafin akhdari da muka buga misali da shi haka nan inda ka ɗauki sahih bukhari kitab na farko shine kitabu bada'il wahyi kundi na da yake maganar farkon wahayi sai na biyu sai na biyu kitabul iman na biyu shine kitabul iman kundi da yake magana akan imani sai na uku kitabul ilm an ka dauki sahih muslim abu na farko shine kitabul iman kundi na farko shine kitabu al iman wanda zai nuna maka ashe malamai ba su kasa a gwiwa ba kan bayanin abin da yake hukunce hukuncen tauhidi saboda ka shi ba a gajiya da shi ba a cewa wane ya cika magana akan tauhidi ina fatan kun fahimci wannan da ke ko ba a cewa wane ya cika magana shi ba shi da wata magana ne sai ta tauhidi a'a ai ita ma wannan magana ce ta musamman da ake kula da ita saboda ka sai a kiyaye sosai da sosai wannan banda littattafan kuma da aka wallafa su da guda akan tauhidi kamar me kamar kitabu tauhid shi kuma kitabu tauhid wallafa ce ga ta nan bila adadi akwai kitabu tauhid na muhammad ibn abdul wahab akwai kitabu tauhid na salil fauzan akwai kitabu tauhid na wani kitabu tauhid na wani kitabu tauhid na wani akwai kitabu tauhid na imam bukhari a cikin sahih bukhari sunan shi kitabu at-tauhid kundi da yake magana akan abin da ya shafi tauhid daga ubangiji subhanahu wata'ala ya mana muwafaka akwai al-usulu thalathatu wa adillatuha akwai kashibu shubahat akwai alqawaidul arba akwai sulamul usul ila ilmul usul fi tauhidillahi wata ittiba'ir rasul to haka duk waɗannan littafai ne da aka wallafa su su kunda guda domin bayani akan tauhidi ubangiji subhanahu ta'ala ya tabbatar mana da alkhairinsa kuma ya mana muwafaka daga cikin manya-manyan fa'idoji na tauhidi daga cikin manya-manyan fa'idoji na tauhidi shine shi yake haɗa kan al'umma domin abubuwa biyu za a kalla abu na farko sunan shi mai sunan shi tauhid haka tauhid masdari na wahada yi wahidu tauhid to kenan ya hada yana hadawa hadawa a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shi sunan shi kenan ya haɗa a zama tsintsiya maɗauri ɗaya wannan ta ɓangaren suna ta ɓangaren ma'anar yana kira ne zuwa ga yana karantar da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai wurin ibada kadaita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai wurin biyayya ina fata mun gane wannan da kyau kaga yanzu inda a ce inda wani abu aka dauka domin ya hada kan mutane ba tauhidi ba ba za a samu ba domin me domin kowa so yake ka ajiye naka ka yi nashi kai kuma so kake ya ajiye nashi ya yi naka kowa haka yake bukata amma yanzu kaga idan tauhidi ne kadai ta Allah subhanahu wata'ala ne shi shi kadai to yanzu kaga ba nawa akai ba ba naka akai ba na Allah subhanahu wata'ala akai ina fata mun fahimci wannan da kyau kadai ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi shi kadai kaga yanzu ba malami na aka bu ba malamin ka aka bu ba malamin duka aka bi haka kenan in dai haɗin kai ake nema ana son al'umman musulmi su haɗu ina fatan mun fahimci wannan da ke ko kuma kowa hankalin shi yana tashi irin yadda zai ga wane yi dama wane yi hagu wane ya miƙe wane ya zauna to kullum in ka ce a haɗu musulmai su haɗa kansu sai a yi magana a kan me za su haɗu kaga idan ka ce a kan ƙasa ne to kada nufin ya baro ƙasar shi ya zo ƙasar ka ko ka bar ƙasar shi ka je ƙasar su eh akan yare to yanzu akan yare ne ai shi baya jin naka kai kuma baka jin shi. a launin fata a'a ko baƙaƙen ka kallace su duniya ce mai zaman kanta in ka ga wani bakin sai ka ce kai baka taɓa ganin baki irin wannan ba sai ka ganka kamar bature ne a kusa da shi ina fata mun kuma ka ɗauki farare akwai farare akwai jajaye akwai kaza in ka dubi yankin larabawa da yankin kuryar asiya da yankin turai da yankin amerika da za ka ga su ma duk kenan launin fata kalar fata ba za ta haɗa kan mutane ba ko zai haɗa ba zai haɗa ba in ka dauki kwallo ba za ta haɗa kan mutane ba don kowa da kulob din shi kuma dan ba ake yi shi ya sa ma idan aka zo champions idan aka zo kwallon duniya duk wannan akwai matakin da ake kaiwa duk wanda aka fitar da su to su bar kasar ko fahimci magana ta da ke ko kenan kwallo ita a karan kanta ba za ta hada kan mutane ba domin ka lura za a yi kwallo minci 90 cicip an ka kara da kari da aka yi 93 ko da hudu amma idan aka zo jayayya sai awa biyu ana yi ana jayayya kan ana sharhin abin da aka gani bayan kuma duk tare aka gani to ya kwallo ita da ba za ta haɗa kan mutane ba asali ma raba su za ta yi balle ka shigo siyasa siyasa ba za ta haɗa kan mutane ba don domin ka ji sunansu akwai 'yan adawa me yake na adawa kiyayya fa ke in ka kallaci siyasa ba za ta haɗa kan mutane ba domin za ga jam'iyya ce rudada jam'iyyu ne rututu aƙalla ka ce jam'iyya biyu ko jam'iyya biyu ce a ya nuna akwai ɗaya akwai ɗaya kenan haka da ɗaya ce da sun zama ɗaya su za ga ba abin da zai haɗa kan al'umma kuma hankalinsu ya kwanta su samu alkhairin wannan haɗuwar duniya da lahira irin tauhidi domin kaga ba wai jam'iyya ka aka yi ba ba jam'iyya ta aka yi ba ba launin fata ka aka yi ba ba launin fata ta aka yi ba ba ƙasar ku aka yi ba ba ƙasar mu aka yi ba a'a Allah maɗaukin sarki mahalicin kowa da komai shi aka bi Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana gamdakatar za mu tashi a babi na goma sha hudu babu kaulin lahi ta'ala a yi shiriku na ma la ya khuluku yi wa hum wala ya la una lahum nasran wa la anfusahum yansurun dama mun ce zamu maimaita daurar da muka yi ne kafin daura ta gaba kuma insha Allah ta'ala sai a ci gaba da sabon karatu kenan amma wannan babin ai mun yi shi a baya sai dai yau mun yi shi shekara uku ne baya akwai bukatar a sake maimaita shi ubangiji subhanahu malam ya ce malam muhammad bin abdulhab ya ce babu ƙaulin lahi ta'ala babin da zai yi bayanin faɗin allah maɗaukin sarki da ya ce shi allah maɗaukin sarki ne ya ce a cikin suratul araf ya ce a kuna yanzu za su dinga haɗa allah za su dinga yi ma allah tarayya da ma la ya shay'an da abin da bai halittar komai wahum yukhlaqun kuma alhali man su ake halitta su aka halitta su da ake hada Allah da su din su aka halitta kuma sai a hada su da Allah wurin bauta subhanallah wala yastati'una lahum nasran kuma ba za su taba iya taimaka musu ba wala anfusahum yansurun kuma ba za su iya taimaka ma kawunan su ba yanzu da wanda yake da waɗannan siffofin da shi za a hada Allah kaga dai na farko Allah ta'ala ce a yushrikuna hamza hamzatul istifham al-inkari Allah ta'ala yana musu inkarin danyen aikin da suke yi domin yushriku da fi'ili ne mudari a yushrikuna yanzu suna hada Allah da ma la yakhluqu shay'an abin da bai halittar komai sai a kawo ma li ghairi sai a kawo ma li ghairi ina fata mun fahimci wannan da ke ko alhalin kuma waɗanda ake haɗa Allah da su ɗin akwai al'aƙil akwai ghairu aƙil akwai waɗanda ake haɗa Allah ta'ala da su su waɗannan da ake haɗa Allah ta'ala ɗin gumaka ne ko hadari ne ko wata tsimbirbira ce ko wani shuri ne ko wani ko wata bishiya ce ko wani wuri ne ake ake ake bautawa ko wani dodo ne ɗaya kenan sannan daga cikin waɗanda ake bauta ma Allah ta'ala suke ake hada su da Allah ta'ala akwai annabawa kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam akwai salihan bayi kamar nana Maryam kamar Uzairu haka duk wannan aqil ne amma kuma ake hada su da Allah madaukin sarki ana fatan kun fahimci magana ta da ke ko sai malamai suka ce to anan an rinjayar da akil ne ghairu aqil ne akan al'akil aqil dama ana samun wannan da dama lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ko kuma man fi samawati wa man fil ard ana samun man ana samun ma ana samun ma ana samun man kenan Allah ta'ala yake cewa yanzu suna hada Allah da ma la yakhluqu abinda baya halitta shay'an baya halittar komai komai domin shay'an na kira ce da ta zo a bayan annafi ina annafi din yake la mala abinda baya halittar komai ba abin da yake halitta ba wani abu da za ka ɗaga ka ce wannan abin tsumburbura kaza ce ko wane ne ya halicce shi komai kankanta wannan abin haka kuma komai girmansa ko ka ɗauki ƙuda ko ka ɗauki cin naka, ko ka ɗauki ƙwarƙwata ko ka ɗauki mutum ko ka ɗauki wasu abubuwa ka ce wannan wani ne ya halitta babu shi babu wani wanda ya halicci wannan sai kuma su ɗauki wannan abin da ba da shi baya halitta kuma su haɗa shi ta alhalik yanzu ana haɗa alhaliku da almakhaluku ba haɗa ba a haɗa alhaliku da almakhluku shi shine Allah madaukin sarki al shine abin da Allah ta'ala ya halitta sai kuma hada su sai Allah ta'ala ce wa hum yukhlaqun alhalun ma su ake halitta su ake halitta kuma sai a zuwa hada bautar su da bautar Allah madaukakin sarki ba a yi wani shi da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi irin wannan a cikin suratu al-furqan yace wa takhadhu min dunihi alihatan wa takhadhu min dunihi آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إتش واتخذوا من دونه كما سيركي ودنسو abubuwa koma bayan Allah alihatan a matsayin alloli la ya na shay'an su waɗannan da aka riƙa ba su halittar komai wa hum yukhlaqun asali ma su ake halitta kaga kamar yadda ya faɗa a nan cikin suratu al'araf kenan haka ya maimaita a cikin suratul furqan ba sa halittar komai kuma su ma ake halitta sai ya ƙara a cikin suratul furqan ya ce wala yamlikuna li anfusihim darran ba sa iya mallakawa kansu cuta cewar sun mallaki cuta in baka bi su ba za su cutar da kai ba sa mallaka wannan ai ka san da sun mallaka da tuni ba su busa wani abu mun mubti ba ko ba kake ba to ka san ba su ma sun san ba su mallaka sai dai su zare mu mabiyan su ido Allah ya tsare wala yamlikuna li anfusihim darra ba sa iya mallaka wa kansu cuta ta yadda sun mallaki cuta in mutum bai bi su ba su cutar da shi wala naf'an hakan nan ba sa mallaka wa kansu amfani cewar in mutum ya bi su to su amfanar da shi ba sa wannan wata mata ma ta samu kala rawi ta ce an ba ta aljanna ba cewa yi ina mukulli ba ke su baki mukulli mabudin abin da ne wala yamliku na mautan hakan nan ba sa mallakar mutuwa ya zama na sun mallaki mutuwa in sun ga dama ka mutu ba sa wannan mallakar wala hayatan ba sa mallakar rayuwa ce tun da ka bi su kana biyayya ka rayu shekara dubu ba sa wannan mallakar wala nushura ba sa mallakar tashi daga alkiyama su mallaki tashin mutane daga kabari balle su ce wanda ibi su su tashe shi wanda bai bi su ba su bashe daskari a ƙasa duk ba sa wannan to wanda bai mallaki wannan ba shi ka bi ina son mu lura da kyau waɗannan abubuwa da aka ambata a wannan sura ta alfurqan da wannan da ke cikin suratu al-araf wala yastati'una lahum nasara kuma ba za su iya taimaka ma waɗanda suka bi su ɗin da wani taimako ba wala an anfusahum yansurun kai ba za su iya taimaka ma kansu ba yanzu mutumin da ba zai iya taimaka ma kansa ba in ba shari'a ta Allah ba ya zai abi shi sawa'un mutum ne ko aljan ne ko wani gunki ne ko ma menene ka sa akwai wanda yake takaita bautar wani Allah ga gumaka in ya dan fada daza ya ce dodanni iyana yake takaitawa kuma alhalin min dunillah aka ce koma bayan Allah in aka ce koma bayan Allah fa duk wani wanda yake koma bayan Allah ana samu masu bauta ma annabawa saboda me saboda kusancin annabawa saboda kusancin su sai su dinga bauta musu subhanallahi al'afu ta'ala Allah an zalika ulwan kabira akwai masu bautan mala'iku saboda me saboda ai su mala'iku la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru saboda kai su dinga bauta musu su a tunanin su kenan amma kuma Allah ta'ala bai yarda da wannan ba akwai masu bautar salihan bayi wanda ke suna ganin wani ka yana da matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala bari su dinga bauta mishi idan aka ce bautar ba wai ana nufin a zo a sunkuya goshi a ƙasansa ba shi sunkuya goshi jada ga wani Allah nau'i ne na bauta ba wai shi kaɗai ne bautar ba ina son mu gane wannan shi ɗin nau'i ne na bauta yana daga cikin nau'uka ne na bauta ba wai shi kaɗai ne bautar ba akwai alistigafu bi ghairillah neman agaji da wani Allah neman agaji da wani Allah mota ce ko tsautsayi ne ko gobara ce ko wani abu da zai nemi taimakon Allah zai kira Allah sai ya kira wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kaga yanzu ya nemi agaji da wani Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kuma neman agaji nau'i ne na bauta sai ya karkata da shiga wani Allah subhanahu wa ta'ala haka duk shine nau'uka na shirka din da yace ayushrikuna za su dinga bauta za su dinga Allah ta'ala da wani Allah ta'ala ya tsare wa qawlihi da kuma faɗin Allah ta'ala da yace wallazina tad'una min dunihi kuma dukkanin waɗanda kuke bautawa koma bayansa waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah subhanahu wata'ala ma yamlikuna min qitmir ba sa taɓa mallakar al-qitmir ba sa taɓa mallakar qitmir menene qitmir kamar yadda abdullahi ibn abbas da mujahid ibn jabar da manya-manyan sahabbai da suka fassara shi shine wannan farar ledar da kake samu a bayan dan dabino in ka bude dabino in ka bude dabino ba kana samun wata leda a kwance ba sai dan dabinon a ciki to wannan fallan takardar farar nan ba sa mallaka shi ba wai zaƙin dabinan ba wai dabinan a ce zaƙi ko barci ko ɗaci ba a ba shi ba ba ƙwallon dabinan ba don an shuka zai fito a'a ledar ba sa mallakata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma yamlikuna min min qitmir ko da qitmir ba sa mallaka to wanda bai mallaka wannan shine kuma wanda za a bi shine wanda za a makalkalewa in tad'uhum in har kun kiraye su la yasma'u du'a'akum ba za su ci kiran naku ba walau sami'u amma kaddara sun ji masta jabulakun ba za su iya amsa muku ba ina fata kun bai ci ku ji bayani malam tiryan tiryan dalla dalla in tad'uhum in kun kiraye su la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran ku ba sa ji walau sami'u ko da an kaddara ma sun ji masta ku ba su amsa muku kuma shi ya san ba amsa mushi ba wa yawm alqiyamati a ranar tashi alkiyama kuma yakfuruna bi shirkikum za su kafirce ma shirka da kuka ba za su ce wallahi ba su kuka ba ko kuma su kuma su ce wallahi su suka bi ka ga ba zan ce ku kuma ku ce wallahi su kuka ko eh kaga su su ce ba su suka ba su kuma su ce wallahi su suka bi sai Allah ta'ala ce wa la yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka wannan labarin dalla dalla kamar kwararre a bada labari shine Allah subhanahu wataala yan uwa mu duba waɗannan maganganu na Allah subhanahu wataala domin ka warware ka cire duk wani wanda ba Allah ta'ala ba a zuciyarka idan Allah ya ce ka bi shi ka bi shi in ya ce ka saurari magana shi ka saurari magana shi kuma akan limit akan matsayinsa domin kada ta zo ta ci karo da ta Allah ta'ala ka aje ta Allah ka ka bi shi kaga ka yi shirka ta almuhabba kenan Allah madaukin sarki ya tsare mu baki da wa fi sahihi an Anas radiyallahu anhu annahu qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yawma uhud wa kusirat ruba wa kusirat rabaiyatuhu faqala كيف يفلح قوم شجوا نبيهم fa nazalat laysa laka min al-amri shay wa fi sahih ya zo ake nufi shin wa fil hadith sahih ya zo a hadisi ingantacce ko kuwa fi sahih ya zo a sahih al-bukhari eh ban ji ba a'a wa fi sahih ai haka malam yace wa fi sahihi ya zo a sahihi ma'ana ya zo wa fil hadisi sahihi kaga sai zama wa mamin al mankoti wa na'atu uqil ya yajuzu hafu wa fi na'ati qil an share na'atu shine al-hadith an ba al-man'ut an share al-man'ut shine al-hadith an bar an-na'atu shine as-sahih kaga man dauki wa fil hadisi as-sahih kenan ya zo a hadisi ingantacce shi kuma lafazin ya zo a hadisi ingantacce ba lalle ne ya zama na abu bukhari ko a muslim ba shi hadisin shine ingantacce sawa'un ya zo a musulun na imam ahmad ne ko musulun na abu dawud al-tayalisi ko musulun na baqi bin makhlad ko sunanu abi dawud ko sunanin nasa'i ko a ina ne ya zo a hadisi sahihi ina fata mun fahimci wannan da ke ko in kuma mun ce a'a wa fi sahih ya zo a sahih bukhari to haka gani hana ana nan da ya zo a hadisi ingantacce kullum da ke ko saboda haka yanzu da ya ce wa fi sahih ya zo a hadisi ingantacce ya nuna mana hadisi ingantacce ne ɗaya kenan sannan na biyu shi wannan hadisin bukhari da musulun sun roito shi an anasin daga anas ibn malik kal ya ce shujjan biyu sallallahu alaihi wasallam an yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam rotsi rotsi shine fasa kai a fasawa mutum kai shine an mishi rotsi ya yi rotsi kenan kullum amma an karya shi ya karya wannan a sassan jiki kenan amma ga an ce an yi wa mutum rosi to an fasa kai jini na zuba kenan jini na kwarara abin da ya shafi kai shi ya kira rosi a hausa shujjan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yau ma uhudin an yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama rosi a ranar yakin uhudu subhanallah al'azim wa kusirat raba'iyyatuhu kuma an karya sai suka karye bugun da aka yi mishi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai haƙoran shi raba'iyya haƙoran shi waɗannan na ƙasa suka kare na sama su ne sinnu na ƙasa su ne ruba'iyya sai suka kare ta sanadiyar wannan buku da aka yi mai amma sun taɓa ne sun zubar da jini ba wai haƙorin ya faɗi ƙasa ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faqal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa yuflihu qaum ta yaya mutanen mutane za su rabauta a lahira shajju nabiyahum sun fasa ma annabinsu kai faɗa min ta inda za su rabauta a lahira bayan sun fasa ma annabinsu kai ina fatan kun fahimci magana da kyau wannan ranar uhudu kenan kasar ranar uhudu abin ya yi tsanani uhudu an yi shi a cikin watan shawwal a shekara ta biyu bayan hijira cikin watan shawwal a shekara ta biyu bayan hijira a shekara ta uku bayan hijira shekara ta biyu badar aka yi shekara ta uku bayan hijira ne aka yi uhudu a watan shawwal annabi sallallahu ta'ala wasallam ya faɗi wannan magana ya ce ya za a yi mutane su rabauta bayan sun fasa ma annabin su kai me janyo suka fasa ma annabin su kai tsantsar kiyayya ita kanta kiyayya da annabi ba ta sa mutum ya rabauta sannan kuma gashi ya ɗauki hannu ya fasa ma annabi kai ya za wannan ya rabauta sai Allah ta'ala ya ce laisa laka min al'amri shai. laisa laka min al'amri shay'un babu ruwanka a cikin wannan al'amarin babu ruwanka a cikin wannan al'amarin wannan al'amari eh, wannan al'amari shine alfalah za su rabauta shin rabautar yana da yana da masaniyar abin da yake gaba cewar waɗannan ba za su rabauta ba tun da kaga ai yanzu yana ba da labarin lahira ne kaifa yi fulihu ta yaya mutanen nan mutane za su rabauta shajju nabi yawan sun fasa ma annabin su kai sai Allah ta'ala ce laisa laka min al'amr babu ruwanka a wannan al'amari aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ko dai Allah ya karbi tuban su su zo su musulunta ko kuma ya musu azaba su mutu akan kafirci fa innahum na. su dai azzalimai amma ya me zai faru nan gaba babu ruwanka na alazim to idan magana kan wani zai rabauta ko ba zai rabauta ba wannan al'amarin yana hannun Allah ne ya cire hannun manzan Allah sallama a ciki ina waye zai shishigi a cikin wani al'amarin? wa kuma zai shiga ina fatan kun fahimci magana ta da kyau kuma na salama ya yi wannan magana ne don wannan aikin da suka yi yana alamta to da su da shirya fa har abada kuma kowa zahiri ya tabbatar da wannan duk wanda ya aikata wannan to a zahiri da kana ganin shi da shirya fa har abada to amma kuma a gaibi fa sai Allah ta'ala ya kimsa mai shirya ya zo ya tuba ya musulunta kuma in ya musulunta shikenan kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madar sunnatul awwalin ka faɗa ma duk waɗanda suka kafarta in yantahu in suka tuba suka bar kafirci yughfar lahum ma salaf za a gafarta musu abin da ya wuce wa in ya'udu in ko suka ci gaba da kafircin su to makoma su ita ce jahannama Allah ya sauke wa fihi kuma ya zo a cikinsa shi me fi as-sahih wannan kuma bukhari ne kadai da imamun nasa'i suka rawaito shi kaga dai ya nuna hadisin da sahihi ne kenan an ibn umar radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء نعم hadisi daga abdullahi ibn umar Allah ta'ala ya kara musu yadda radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda da shi abdullahi ɗin ɗaya kenan da mahaifin shi umar ibn khattab biyu kenan su biyu nan duka Allah ya kara musu yadda kaga in ka ce Allah ya kara musu yadda ka yi addu'a kenan in ka fassara Allah ya yadda da su ka ba da labari eh? in ka ce radiyallahu anhuma Allah ya yadda da su yanzu kana ba mu labarin Allah ya yadda da su in ka ce radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su yanzu kana addu'a Allah ya yadda da su ina ta kuma fahimci wannan da ko kowace fassara yi a cikin biyun ta yi in ka ce radiyallahu anhuma Allah ya yadda da su to Allah ya ce laqad radiyallahu anil izi bayu na ta shatara الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هذا الله يدرسه إن رضي الله عنهما ألا يدرسه فقال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا annahu lalle shi abdullahi bin umar sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ya ji annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago daga kansa ya dago kansa daga ruku'i fi rak'ati al a raka'ar karshe min al-fajr a sallar al shi abdullahi bin umar an yi sallar da shi tabeje ka san an yi sallar da shi kuma ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ya taso daga ruku'i kaga ya taso daga ruku'i yana cewa Allahumma al'an fulanan wa fulanan Allahumma al'an fulanan wa fulanan Allah ka tsine ma wane da wane sai rawi hadisin bai kawo sunayensu ba su ne al ibn Hisham su Abu jihar kenan tsinannin kenan su waye su waye su waye su waye asalin akabiru mujrimi hadin kenan ba da ma ya kulu bayan manzo Allah sallama ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya amsa ma dukkan wanda ya roke shi rabbana wa lakal hamdu ya Allah ubangijin mu godiya kadai tana gare ka ne godiya baki ɗayanta tana gare ka ne bayan nan sallama ya faɗi wannan mana ya yi rukui ya taso ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ina ba sai sujjara ba sai kuma ya kama Allahumma al'an fulanan wa fulanan Allahumma alayka bi utubati min rabi'a wa shayba ibn rabi'a ya kira sunayen sai lissafa su ya tsine musu kuma fa anzalallah sai Allah ta'ala ya saukar da laisa laka min al'amri shay'un babu ruwanka akan wannan al'amar babu ruwanka akan wannan al'amar daga nan sai annabi sallama ya dena ai kaga shi yasa ya ce wa fi riwayati yadawu ala safwan ibn umayya والسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء mana yad'u ala safwan ibn umayya yana allahumma al'an safwan ibn umayya wa suhail ibn amr wal harith ibn hisham ya allah ka tsine ma safwan dan umayya allah ka tsine ma suhail dan amr allah ka tsine ma al harith hisham haka nan sallama yake ta faɗa bayan ya dago daga ruku'i a sallar asuba me sunan wannan addu'ar kenan eh alqanut kenan yanzu ana yin alqanut a sallar asuba magana ɗai kaɗan nake ji haka ba na jin murya sosai me dalili eh wannan shine dalili to me suna wannan alƙanut ɗin eh nawazil ko unutin nawazil ana yin ta me dalilin ta wannan hadisin ko to ai kuma Allah ta'ala ce laysa laka min al'amr shi babu ruwanka akan al'amarin daga nan sai ya daina ki za ga hadisan bukhari ya dauki wata guda yana yi ya dauki wata guda yana yin addu'ar fa nazala sai wannan ayat ta sauka to wurin fahimtar wannan ayar sai waɗanda suka ce ana yin alkanut ta annawazil khilafan da malikiya suka ce dalilinsu shi ne wannan tun da anawar Salam ya yi kar mu shiga fiki hukuma malikiya da suka ce ba a yin alkanut ta nawazil dalilinsa shi ne wannan saboda allah ta'ala ce laisa laka min al'amur shi kaga ba wani yana da dalili wani yana da a'a dai dalilin ne da aka ai shi ma da ikuma an ce laisa laka min al'amri shay ina fata mun fahimci wannan da kyau so mu je ga karatun ku duba ku ga inda na salama ya dauki tsawon lokaci wata guda ko ko addu'a ko so daya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine mu mutum ai kaga za ga wannan tsinuwa sai ta dashi shi gaba daya amma malam wata guda na salama yana addu'a a cikin sallah ta asubahi bayan ya taso daga rukuni zai je sujjada kenan Allahumma al'an Safwan bin Umayyah wa suhail bin amr wal haris bin hisham ya Allah ka la'ance su Allah ka tsine musu ana yin addu'a ga wada sunan shi ka ce ya Allah wane Allah ka tsine mushi ba ya kira sunan su ba eh to ya ku ce ba yi eh kun gane tambaya ta ya halatta ke la'anul mu'ayyan shi a kira la'anul mu'ayyan la'antar wani ayyanannansa ya halatta ka ce Allah ka tsine makafirai kun gane ko Allah ka tsine makafirai ya halatta ka faɗa dan Allah ta'ala ya tsine musu da sunayensu ya ce ala ina samudan kafaru rabbahum ala bu'udan li samud wa utubi fi hadhihi dunya la'ana ina fatan kun bai wannan to amma mu'ayyan mu'ayyan da sunan shi wani ka ce ya Allah wani Allah ya tsine mushi ya halatta tun daga ya ce ya halatta tun daga shi a nasarar ya faɗi safwan ibn mu'ayya safwan ibn umayya sunan mutum ne suhail ibn amr sunan mutum ne alharis ibn hisham ba shi ne abu jihal fa shi alharis ibn hisham shine abu jahal shi wannan suhail bin amr din shine wanda ya tsaya lokacin da za a yi hijira lokacin da annabi sallallahu zai shiga makka zai yi umara aka ce sai an yi me yake da suna suka hada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuma alladhina kafaru wa sadduku an al-masjidil haram aka ce sai an yi sulhu shi suhail bin amr din nan shine zo ta bangaren kafirai aka rubuta takardar sulhu haza, ma salaha fihi muhammadun rasulullah Ya ce a share rasulullah ai inda manzo Allah ne da basu yake shi ba kawai haza, ma salaha fihi muhammadu ibn abdullahi wani, wani. wa kaga kiyayya ko kaga kiyayyar tauhidi zuzurutu ko ko ba su yadda a ce haza ma shala fihi rasulullah ba wa ai inda manzan Allah ne da ba su yaƙe shi ba daga su yanzu ba manzan Allah suke yaƙa ba ka san duk wanda zai ki gaskiya ba wai zai kita ne da sunanta na gaskiya ba sai ya zaƙulo wani abu sai ya makale sai ya kauce to duk kaga waɗannan haka na sallama ya kira sunayen su ya tsine musu kuma Allah ta'ala ya ce laysa laka min al-amr shay shi yasa malamai suka ce to ba a la'anul mu'ayyan tunda Allah ta'ala ya ce babu ruwanka daga nan kuma ba a sake samun wata ruwaya cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutum da sunan shi haka ba amma ya halatta ka ce kai ya Allah kafiran nan yadda suka fitine mu a taraba ya Allah ka fitine su Allah ka ɗanɗana musu Allahumma ma akhadha azizin muqtadir da sauran ire-iren waɗannan addu'o'i Allah ta'ala ya tsare mu to haka kenan tauhidi yana karantar da kai a halin zaman lafiya zaka bi Allah ne a halin tsanani zaka bi Allah ne ba wai a zaman lafiya ne ake bin Allah amma idan an an rincaɓe kuma a ajiye bin Allah gefe kawai mutum ya kama abin da shi yake ganin shi daidai ba ba yi wannan mutum ya shiga tsanani yana tare da Allah yana cikin sauki yana cikin walwala yana tare da karantawar musulunci وفيه أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه وفيه kuma ya zo a cikin sahih bukhari ko ya zo a cikin hadisi ingantacce ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi annahu qal ya ce qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina unzilat alai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tahi tsaye lokacin da aka saukan mai da wannan ayar aka ce da shi wa anzir ashiratakal aqrabi kuma ka gargadi danginka na kusa wa anzir kuma ka yi gargadi ka gargadi ashirataka al-aqrabin danginka na kusa ce danginsa na kusa su ne wa dangin uwa ko dangin uba eh ya ce duka biyu karatu muke yi su ne al'asaba su ne al'asaba dangin uba kenan su ne na farko su dangin uwa su ne ulul arham wa ulul arhami aula bi fi kitabillah za ka fahimci wannan ne idan wani abu ya taso ana ganin to waye yake da ya ce za a aure wa ke da haƙƙin aurar da ita wan uba ko wan uwa ka lura da ke ko idan wan uwa ya aurar da ita fa wan uba zai iya ɗaga aura kun fahimci masailin ko ga ƙwararka ka dinga bin karatu daki daki baya hana cewar ah, Ah, mu muke da haƙƙin ɗaura auren nan amma mun hannunta muku ku yi duk abin da duk wannan amma ana magana in an zo ba da haƙƙi to waye shi ne wa an zir ashira ta kala ƙarabin ka gargaɗi danginka na kusa ba shi ke nuna kuma mutum ya gargaɗi dangin uba wanda dangin uba ba yawa mu gane karatun faƙa an an ce al'inzar huwa al'ilamul muktarinu bi takhawif shine tsoratarwa bayani da yake a cikin shi akwai tsoratarwa bayani wanda yake a cikin bayanin akwai tsoratarwa da da an wannan aya ta sauka faqal sai maki Allah ya ce ya ma'ashar quraish aw kalimatan nahwaha ishtaraw anfusakum ya la ughni ankum min Allah shay'a ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka min Allah shay'a ya Safiyatu amata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki min Allah shay'a wa ya Fatimatu binta Muhammad salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allah shay'a da Allah ta'ala ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi danginka na kusa sai annabi sallallahu ya tara danginsa ya ce ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa wala ji da ke ko idan an ce quraishawa shine fihir bin nadar bin malik dai kenan wasu suka ce a'a shine nadar bin malik shine quraish kenan ko da fihir bin malik ko kuma nadar bin malik ko fihir bin nadar bin malik ko kuma nadar bin malik shine shine qurashi da Allah ta'ala ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi danginka na kusa kaga waɗannan su ne kakannin kakannin manzo Allah sallama yasa kuma ya tara ya tara qurayshawa to a cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi fihir bin malik shine kaka na nawa kuna shi da kyau shine kaka na nawa kamar kuna yi a zuci eh kamar kuna yi a zuci kuma kaga da aka ce ah, au kalimatan nahwaha ko wata kalma makamanciyar wannan ko wata kalma makamancewar wannan ma'ana cewa ya ma'ashara quraish ko wata kalma makamancewar wannan ya fara kuma kaga idan haka ce al'ashira kaga wa anzir ashira ashira dangi alaqarabin na kusa kuna ji da ke ko sai suka ce al'ashira shine daga daga kaka na hudu zuwa kasa daga kaka na hudu zuwa kasa su ne al'ashira kaga mahaifi da yake sai wa sai kaka na ɗaya sai kaka na biyu sai kaka na uku sai kaka na hudu kaga ya can za ka kai ma yanzu idan aka ce ka kawo su ai eh sai hankali ko sai kuma aka ce su ɗin al'akarabin da aka ce al'akarabin kaga ya shafi 'ya'ya ɗaya kenan da iyaye nawa kenan biyu da 'yan uwa nawa kenan da kuma yayyan uba da ƙannan uba hudu kenan su ne al kuma mu karanta hadisi da annabi sallama ya tashi sai ya ce ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa kaga ya daga kakan kenan shine fiyar ibnu malik au kalimatan hawa ko wata kalma makamancin haka ishtaru an fusa ku tsamar da kanku ku tsamar da kanku la an kun minan lahi shai'a. ba zai iya wadatar muku da komai ba a gaban Allah haka fa yake faɗa makakanninsa fa kaga wannan jumlatan kenan sannan sai ya zo ya yi shi tafsilan nan ka san annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi jawabi alkani sai ce ya abbas ibn abdul muttalib ya kai abbas dan abdul muttalib domin da abbas da mahaifin manzo sallama abdullahi wa da kani suke abbas ibn abdul muttalib muhammad ibn abdullahi ibn abdulmuttalib kun lura da ke ko kaga sai ce ya abbas ya kai abbas kaga yanzu ya kira abbas amminsa ne domin dan uwan mahaifinsa ne ya ce ya abbas bin abdulmuttalib ya abbasu bin abdulmuttalib ya kai abbasu dan abdulmuttalib abbasu marfu ibna mansub kullum da ke ko ana cewa ya abbasu bunu abdul muttalib ya halatta ya zama alal bataliya kenan ya abbasu bunu abdul muttalib fa shi ma ya halatta ga shi an rubuta ya ce ya abbasu bunu abdul muttalib la ughni anka min allah shay'a ya kai abbas ba zan iya wadatar maka da komai ba a gaban allah dan uwan mahaifinsa ne biyu kenan ya safiyatu ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ke safiya gwaggon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifin manzan Allah da ita wa da kani ake ya da kanwa ake ko ya da kani ake ya safiya ya ke safiya an mata rasulullah gwaggon manzan Allah lauguni an kimin Allah shay'a ba zan iya muke komai a gaban Allah ba wa ya fatimatu binta muhammadin ya ke fatima diyar ma'aiki ita ce in ka zai ba ya ce diyar ma'aiki mana bintu rasulullah kenan ita ce binta ya ke fatima diyar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salini ki tambaye ni min mali abin da yake na dukiyata da na mallaka ma shi iti duk abin da kike so ki tambaye ni duk abin da kike so na mallaka zan baki a nan duniya amma a lahira la ne anki min Allah shay'a ba zan iya wadatar miki da komai ba a gaban Allah nan wancan bai mallake shi ba wannan kuwa daidai gwargwado dai an samu gashi yan uwa mai makan mu adalci wannan hadisi da muka karanta imam bukhari ya roito shi shi kuma imam bukhari yau shekara shi nawa da rasuwa 250 da 50 da nawa da 56 imam bukhari 256 ya rasu kenan yau yana a ƙasa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da kusan casa'in da wani abu ko tamanin da wani abu sannan shi din ba shi yi hadisin ba shi ma silsila ya kai har zuwa gaba aiki na fatan kuma fahimci wannan da ke ko yanzu ba wani shi ba wai fatima ya rike ba ‘ya'yanta ya rike shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da ita fa ita ma ta Allah so da kaga abubuwa da ake jingina ma ahlul baiti da ba tauhidi ba hum bara'u min sun barranta da shi kuma wannan yana nuna mana nasaba fa nan ku lura da kyau abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zayyano duk nasaba ce nasaba fa ba ta yin wani abu sai in ka yunkura sai kana da asalin iman tukunna wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatihim wama alatnahu min amalihim min shay' wallazina amanu duk waɗanda suka yi imani a wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin zuriyarsu su ba suka bi su da imani haka zuriya sun yi mai sun yi imani amma matsayin zuriya bai kai na iyayen ba alhaƙana bihim zurriyatihim za mu liska musu da zuriyarsu amma mutum yana zunzurutun kafirci kawai yana ganin shi wai a yadda shi ya faɗa wai shi ai jinin ma'aiki ne saboda haka yana abin da ya ga dama to wannan ba karantawar ma'aiki ba ce ba kuma karantarwar jinin ma'aiki ba ce don haka sai mutum ya kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu a wannan karatu da muka yi akwai darussa da dama fihi masail daga ciki al'ula tafsirul ayataini bayanin waɗancan ayoyin guda biyu aya ta farko a yi shiriku na ma la ya khuluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun aya ɗaya wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir aya biyu isa ya ce ayatai nan gargafa lissafa ka ce ayoyi uku ne a'a can wancan ayar arab ya musu hukuncin aya ɗaya ne domin magana ɗaya suke wannan ma ayar suratu fatir aya guda asaniya qissatu uhud labarin uhudu yaƙin uhudu da ya faru a shekara ta uku bayan hijira cikin watan shawwal asalisatu kuma ta uku kunutu sayyidil mursalin alƙanutin shugaban manzanni wa khalafahu sadatul awliya'i yu'minuna fi salah kunutu sayyidil mursalin alƙanuti da shugaban manzanni i baki ɗayan manzanni shine shugabansu wa khalfahu kuma a bayansa sadatul auliya manya-manyan waliyan Allah ne yu'amminuna fi sala suke cewa amin a cikin sallah yanzu wanda ake ma wannan addu'ar ta ina kake ganin zai tsira in bai kama wuta nan take ba masu sallallahu yana addu'a su abubakar su umar su usman su ali su sa'idun wa sa'adun wa bani ofin wa talhatun suna cewa amin kaga ba karama addu'a ba ko الرابعة أن المدعو عليهم kuffar waɗanda ake tsinewa ɗin kafirai ne alhamisa أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منهم شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو أميهم الخامسة مسألة تبير أنهم فعلوا أشياء سن أيكة أبوا ما فعلها غالب الكفار mafi yawan kafirai ba su aikata ɗanyen aikin da suka yi ba minha daga cikin ɗanyen aikin da suka yi na nabiyahum yadda suka fasa ma annabinsu kai wa hirsuhum ala qatli yadda suka yi yunƙurin kashe shi don wanda sun yi yunkurin kashe sosai da sosai sun taru ana duka ana kaza ana kaza har abin nan abin da ya sa a ka eh, mai take da suna eh? silken yaƙi da ya sa a ka da aka dake shi kusa da ke jiki ne ya shiga kan nashi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa min ha daga cikin dai wannan danyen aiki din at tamthilu bil qatla yadda suka daddasa wannan da aka kashe ba wai an kashe mutum an kashe shi ba a sai da aka daddatsa shi ma annahum banu ammihim tattacewar yan uwansu ne ai kaga sun yi ma Hamza bin Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadisatu anzala Allahu alaihi fi zalik ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ya saukar akan haka laysa laka min al-amr shay babu ruwanka akan wannan al'amarin as-sabi'a ta bakwai qawluhu ta'ala aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum ko Allah ya karɓi tubansu su imani aw yu'adhibahum ko ya azabtar da su fataba alaihim sai ko Allah ya karɓi tubar da su fa amanu sai suka imani sai suka yi imani kage ya nuna mana ma'aikin Allah bai san gaibu ba dan da ya san gaibu ai da ya san za su imani nan gaba kun lura da ke ko wata mukabala kenan da aka yi wani ya ce zai yi mukabala da muhammad din albani rahimahullah kan shi yana da awasanin gaibi shi mutumin yana da awasanin gaibi shi kuma muhammad din albani rahimahullah yana da yaƙinin babu wanda ya san gaibi sai allah maɗaukin sarki kuma ya ci magana ta da kyau sai mutumin sai muhammad din albani ya ce zan mukabala da kai amma akan sharaɗi sai wanda yake da awa gabi ya ce wanne sharaɗi sai muhammad nasar da albani ya ce ka san gaibi amma baka san sharaɗin ba ka san gaibi amma baka san sharaɗin ba shi kenan muƙabala ta ƙare shi kenan muƙabala ta ƙare domin inda yana da awan da gaske ya san gaibi to ada ya ce a ba sharaɗi kaza bane kashi kashi shi ita zai muƙabala ne da sharaɗi sai cewa da sharaɗi sai ce ashe ba san gaibi ba dan da ka faɗi sharaɗin na ba ta ga zama da malamai kenan akwai azanci rahmatullahi ta'ala alai asamina ta takwas alƙunutu fin nawazil alƙanut kan abubuwa da suka sauka wannan kuma ga matsala ce fiqhiyya wasu suna ganin haka wasu ba sa ganin haka kamar yadda muka bayani lokacin da muke karatun saboda ba a cewa abin da yake sunna shine yi ko abin da yake sunna shine bari a nan ba a amfani da lafazin sunna sunna shine ayi alqanun din ko kuma sunna shine a bar alqanun sunna misali ne khilafiyya wanda suka ce ana yi dalilin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wanda suka ce ba a yi dalilin su Allah ta'ala ya ce laysa laka min al-amri shay kuma ba a rawaito ya sake yi ba kun bayyance wannan da ke ko haka nan dai masayar khilafiya cewar idan annoba ta faru a ƙasa fa shi ma ana yin alkanut wasu ka ce ana yi wasu ka ce ba a yi domin an samu ta'un na amwas a sham umar ibn khattab yana raye kuma bai yi ba ina fata mun fahimci masayar so masayar ijtihadiyya masayar fiqhiyya masayar ne da suke buƙatar zunzurutu bincike mai zurfi ba wai kana ɗaukan hannu ɗaya ne ka yi abin nan ba التاسعة تسمية المدعوي عليهم بالصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم yadda annabi sallama ya kira sunayen waɗanda ake tsinewa a cikin sallah ɗin da sunayensu da sunayen iyayensu kaga babu wani shakku ka je ka ce ai safwan wani ake nufi sai aka kira sunayen da sunan baban shi nan ka fahimci zatin wanda ake nufata ashira la'anatul mu'ayyan fil qunut la'anar wani da sunansa mutum da sunansa a cikin alkanut duk mun tattauna wannan misalin cewar ana yi ko ba a yi alhadiya ta ashara kisatuhu sallallahu alaihi wasallama lamma nazzala alai kisar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da Allah ta'ala ya sauka mishi da wa'anzir ashirataka alaqarbi gargadi danginka na kusa sai ya tara su kenan kaga wannan ba karamin darasi ba ne kai ma danginka na kusa ka gargaɗe su da hikima da azanci da bi a hankali da su a jiki ba rana ɗaya ka gane sunna ba sau raka ba za ka tilasta musu rana ɗaya su gane ba ci wannan sai ka ba daga cikin kai ma matakan da awa da ka samu da kake bi shine wannan ba wai rana ka kazalika kuntum min qablu manna Allahu alaikum fatabayyanu zaka wani lokacin shi ma mutum ya dan samu kai ya dan samu kaza ya dan samu kaza da bayani ne da azanci da zuwa wurin karatu a hankali a hankali ya gane ina fatan kun fahimci magana ta da kyau saboda haka mutum shi ma zai bi mutanensa a hankali a hankali a hankali su gane الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن جده صلى الله عليه وسلم يدعى وسلم يميك سيء باوي كاكا منزع الله با كاركا جده كاكنشي eh karga ce kakan a jaddu sallallahu alaihi jadduhu sallallahu alaihi fi hadha al'amr yadda annabi sallama ya tashi tsaye kokarin sa akan wannan al'amari wani al'amari kenan na isar da tauhidi bi haithu ta yadda fa'ala ma nusiba ilaihi ya aikata abin da aka jingina shi ilal junun cewa yana da hauka kan yayi kira a kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai suka ce an bihi jinna waka zalika lo ya fa'alhu musulmin al'an haka yake yau inda mutum musulmi zai tsaya ya ce bauta wa Allah ta'ala shi shi kadai sai ce ka gansu mutane kansu a haɗe yana so ya raba kan mutane kuma in ka same su ka samu ɗaiɗaikunsu za ka same su barna ce a cikinsu sosai za ka ji ɗayansu ya ce amma kai kaɗai ya gayawa kar ka bari fa wani iji shi ma kuma inda za ka zazzauna da shi ya ci to amma kuma kai kai ɗaya gayawa kar ka bari kuma a ce kansu a haɗe ba wani kansu a haɗe tauhidi shi ke haɗa kan mutane a salisata ashara ta goma sha biyar uku da za mu iya fahimta a nan ƙauluhu lil abadi wal aqrab yadda ya faɗa ma na nesa da na kusa waye na nesa am waye na kusa bint kullum da ke kaga bintu yarfi sallallahu alaihi wasallama ya ce la'uguni an ka min Allah shay'a ba zan iya wadatan maka da komai ba a gaban Allah shi ba yanzu wani yana ne yana kada ganga ne yana ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa ni shi ganga ba yake buga yake waɗannan abubuwa saboda Allah na ka faɗi wannan magana a ce ka kawo tashi hankali shi da ya faɗa ɗin ba a hana shi ba shi da ya faɗa ba a hana shi ba ya kira shi da sunan shi muhammadu gaya ba a kira manzan sallallahu da sunan shi muhammadu la ta ji ja'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba ba bai halatta ka kira annabi salama da sunan shi Muhammadu ba amma shi ya zo yana kida yana ya muhammadu yana rawa wai ya kula da shi a cikin masoya ya sa da shi kaji ba ga abin da annabi sunan ya faɗa ma ammuhu da ammatuhu da bintuhu shi kuma yana can ya bi kwararo yana yana buga bujujala yana cewa ya waye ya waye ya waye in ka faɗi wannan a ce ka yi magana shi da ya faɗa ba magana ibo ba za a ja shi a bai faɗa ba a ce ba a faɗa haka fa'iza sarraha idan ana salama ya bayyana wa huwa sayyidul mursalin shine fa shugabannin manzanni gaba daya shine fa khatimun na wa imamul mursalin shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai da aka tada manzanni baki ɗayansu a lailatul isra ya wuce ba su sallah sai da ya wuce ba su sallah a tafiya isra'i ne yana tafiya isra'i ya ga annabi musa a kabari yana sallah kaga wani duk gaibiyat ne ko naka shine ka sallama ina fatan kun bayyance wannan da kyau shine fa imamul mursalina duk manzanni suna bayansa inda za a tada manzanni yau a ta da su gaba ɗaya manzo Allah sallama ya zo yana cikin su duk za su zama mabiyan sa ne duk za su zama mabiyan sa ne babu ja kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma shine yake faɗa ma danginsa na kusa da nesa yana ce da su la ughni anka min Allah shay'a فصرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني من الله شيئا عن سيدة نساء alamina. yake faɗa ma shugaban matan halittu baki ɗaya ita ce fatimatin zahara ice da ita la'uguni anki min Allah shai'a to yanzu waye kuma zai sayyidul mursalina yake faɗa ma sayyidati nisa'il alamina la'uguni anki min Allah shai'a saboda haka yan uwa ya kamata mai karatun tanasu kowa ya tsaya ya natsu sosai ya ga meye haƙƙin Allah a kansa wa amanal insanu kuma mutum ya amintu ya tabbatar annahu la ya ƙulu illal haqq mutum ya yi imani cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗan komai sai gaskiya thumma nazara fi ma waqa fi qulubi khawasin nas an sannan ya ga abinda wasu ɗaiɗaikun mutane suka makar zuciyarsu da shi tabayyana lahu tauhidu wa ghurbatud din zai nuna maka bambanci tsakanin ga abin da yake tauhidi ga kuma abin da yake yau musuluncin ya zama bako dan kana magana sai a ce kana cikin makiya ahalul baiti makiya waliyai makiya kaza makiya kaza wai don ka ce a kaɗe ta Allah subhanahu ta'ala da bauta a kaɗe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan karantawarsa karantawar annabinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam

a faɗa mashi a fasa mashi kai ɗin ne da aka yi a shi ne ya yi addu'ar ya ce allahumma al'anwa ne a kan fasa mashi kai sai aka saukar da ayar a kan tsine masu kai eh, yadda suka dadda katila shi ne tamsil idan aka ce tamsil a nan ba wai ana nufin mutum mutum ba ana nufin dadda daddatsawa ma annahum banu amim tare da su 'ya'yan 'yan uwansu ne yan uwansu ne kabila su daya amma bambancin addini yasa suke musu wannan danyen aiki abul hakam ake mai alkunya sunan shi alharif bin hisham ana mai alkunya da abul hakam sai Allah sanar alaihi da shi Abu Jahal babu wata hikima tare da shi in gurmun jahili ne wanda bai san Allah ba duk kana neman jahili wanda bai san Allah ba shi za a yi wa makaranta domin yaƙi da jahilci ya yi eh, eh haƙwari ne mana shi ne haƙwaran ƙasa shi ne ne. wannan addu'ar ba wannan addu'ar wannan addu'ar iya Najeriya take wana jina da kyau ku ji ta da kyau ku isar da ita addu'ar da ake ya Allah wani in mai shiriwa ne ka shirye shi in ba mai shiriwa ne ya Allah ke mana maganinsa wannan lafazin babu shi a cikin addu'a iya Najeriya ake irin waɗannan takadire-takadiran ka fahimci ba a magana wa ya lawa ne in mai shirwa ne wato mai addu'ar yana da ne shi zai mai la'anul mu'ayyan ko zai mai la'anul mu'ayyan mu iya Najeriya a cikin babu ita cikin don addu'a ita wannan addu'ar ya Allah wani in mai shirwa ne ka shirye shi in ba mai shirwa wani ya Allah kai mana maganinsa wannan babu ita a cikin addu'a ya Allah wani ka tsare mu daga sharrinsa shi kenan ya Allah wane ka tsare mu daga sharrinsa ya Allah wane ka tsare mu daga fitinarsa ya Allah ka kai mana maganinsa haka duk wannan nan addu'o'i ne fitattu amma ya Allah wane ka tsine mishi shine ba a magana kuna shi da kyau ya Allah wane Allah ka kai mana maganinsa wane ya Allah kai mana katangar karfe tsakanin mu da shi wane ka tsare mu sharrinsa ya Allah ka tsare mu sharrin wane duk ya halatta amma ya Allah wani in mai shirwa ne ka shirye shi in ba mai shirwa bane yi mana maganinsa babu wannan a cikin addu'a nan sun buɗe makaranta ta goma ta goma sha biyu a ce a ce jiddu mai suka rubuta a naka shi kenan ba mu zo ta harirun lahum a'a shujja shine an fasa mashi kai wa kusirar ruba'i wa kusirat raba ra ne ba ruba'iyya ba abin da ya shahara a bakin mutane shine tuhu. amma abin da yake a littafi a ingantaccen larabci shine raba'iyya kuma ya fasa mashi haƙoran shi na ƙasa kun gane magana ya karya ya fasa amma dai haƙorin bai fita ba eh? <laughs> kar kuma ya zama musarsalin mana ka san haƙori da an taɓa shi jini zai fito za mu mai da tsarin tambayoyi a rubuta ana tambaya ta zo maka sai ka rubuta ka aiko da ita kawai ka tu ka miƙawa na kusa da kai na kusa da kai ya turo ta hata iso nan gaba tsarin tambayoyi za su koma tambayoyi ne na rubutu gaba ɗayansu in mutum ya rubuta da ka rubuta ka miƙa ma na gabanka ka ɗan taɓa shi zai karɓa shi kuma in ya karɓa sai ya tura ma na gaban shi sai ya tura hata iso ga na gaba gaba ɗaya shi kuma sai ya tara ta kuna jina da kyau ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك